Yohana Sura ta goma sha uku Ana nan tun kafin idin ƙetarewa da Yesu ya san lokacinsa ya yi da zai bar wannan duniya ya koma wurin Uba, da yake ya ƙaunaci mutanensa da suke duniya, ya ƙaunace su har matuƙa. Ana cikin cin abincin dare, Iblis kuwa ya riga ya sa a zuciyar Yahuza Iskariyoti ɗan Saminu ya bashe shi. Yesu kuwa da yake ya san Uba ya sa komi a hannunsa, ya kuma sani daga wurin Allah ya fito, wurin Allah kuma zai koma. Sai ya tashi daga cin abincin, ya ajiye mayafinsa, ya ɗauko mayani ya yi ɗamara da shi, sa'an ya zuba ruwa a daro, ya fara wanke kafafun almajiran, yana shafewa da mayanin, sai ya zo kan Bitrus, shi ko ya ce masa, Ya Ubangiji, ashe kai ne za ka wanke mini ƙafa? Yesu ya amsa ya ce, Yanzu kam, baka san abin da nake yi ba, amma daga baya za ka fahimta. Bitrus ya ce masa, Wane ni, ai, ba za ka wanke mini ƙafa ba har abada. Yesu ya amsa masa ya ce, In ban wanke maka ba, ba ka da rabo a gare ni. Bitrus ya ce masa, Ya Ubangiji, ba ma ƙafafuna kaɗai ba har ma da hannuwa na da kaina. Yesu ya ce masa, Wanda ya yi wanka baya bukatar wanke komai, sai ƙafafunsa kawai, domin ya riga ya tsarkaka sarai, ku ma tsarkakakku ne, amma ba dukanku ne ba. Don ya san wanda zai bashe shi, shi yasa ya ce, Ba dukanku ne tsarkakakku ba. Bayan ya wanke ƙafafunsu, ya yafa mayafinsa, sai ya sake kishin gida. ya ce musu, Kun gane abin da na yi muku? Kuna kira na malam da kuma Ubangiji, daidai ne kuwa, don haka nake. Tun da yake ni da nake Ubangijinku kuma malaminku, har na wanke muku ƙafa, ashe, kuma wajibi ne ku wanke wa juna. Na yi maku ishara domin kuma ku yi yadda na yi muku, lalle hakika ina gaya muku, bawa baya fin Ubangijinsa. manzo kuma baya fin wanda ya aiko shi. In dai kun san wannan, kuna kuma aikatawa, ku masu farin ciki ne. Ba dukkanku nake nufi ba, na san waɗanda na zaɓa, wannan kuwa duk domin a cika nasi ne cewa, wanda muke ci tare ya tasar mini. Tun yanzu zan sanar da ku abu tun bai faru ba, domin sa'ad da ya faru ku ba da gaskiya, ni ne shi. Lallai hakika ina gaya muku. wanda ya na'am da duk wanda na aiko, ya yi na'am da ni kenan, wanda ya na'am da ni kuwa, to, ya yi na'am da wanda ya aiko ni. Bayan da Yesu ya faɗi haka, ya ji nauyi a ransa, ya yi shaida ya ce, Lalle hakika ina gaya muku, ɗayanku zai bashe ni. Sai almajiran suka duddubi juna, suka rasa ko da wa yake, wani daga cikin almajiransa kuwa wanda Yesu yake ƙauna. yana kishingide gab da Yesu, sai Bitrus ya alamta masa ya ce, Gaya mana da wa yake? Shi kuwa da yake kishingide haka gab da Yesu, ya karkata ya ce masa, Ya Ubangiji, wane ne shi? Sai Yesu ya amsa ya ce, Shi ne wanda zan tsoma ’yar lomar nan in bashi. Da ya tsoma ’yan lomar kuwa, sai ya ba Yahuza ɗan Saminu Iskariyoti. Da karɓar ‘yan loman nan, Shiɗan ya shige shi, Yesu ya ce masa, Ya abin da za ka yi maza. Amma cikin waɗanda suke cin abinci, ba wanda ya san dalilin da ya sa Yesu ya faɗa masa haka. har waɗansu ma sun yi zaton Yesu ya ce masa yi musu sayayyar idi ne, ko kuwa ya ba talaka wani abu don Yahuza ne yake riƙe da jakar kuɗinsu. Shi kuwa da karɓaɓɓen lomar sai fita da daddare ne kuwa, bayan ya fita kuma sai Yesu ya ce, Yanzu ne aka ɗaukaka ɗan mutum, aka kuma ɗaukaka Allah ta wurinsa, Allah kuma zai ɗaukaka shi zuwa ga zatinsa, nan da nan kuwa zai ɗaukaka shi, ya ku ’ya'yana ƙanana. saura ɗan lokaci kaɗan ina tare da ku za ku neme ni amma kamar yadda na faɗawa yahudawa cewa inda za ni ba za ku iya zuwa ba haka nake faɗa muku yanzu sabon umarni nake baku shine ku ƙaunaci juna kamar yadda na ƙaunace ku haka kuma ku ƙaunaci juna kowa zai gane ku almajirai na ne in kuna ƙaunar juna bitrus ya ce masa ya ubangiji ina za ka Yesu ya amsa ya ce, Inda za ni, ba za ka iya bi na yanzu ba, amma daga baya za ka bi ni. Bitrus ya ce masa, Ya Ubangiji, don me ba zan iya bin ka a yanzu ba, ai zan ba da raina saboda kai. Yesu ya amsa ya ce, Ashe, za ka ba da ranka saboda ni? Lalle hakika ina gaya maka, kafin zakara ya yi cara. za ka yi musun sani na sau uku